ta hanyar tasbihi ga Ubangijin talikai. Sai ta ji zuciyarta ya samu nutsuwa sannan ta sauke ajiyar zuciya. Sannan ta rintse ido, nan ta gano ta kwance a jejin hayi. Da sauri ta bude idonta tana mai ɗaukan hanyar jejin hayi. Ba tare da ɓata lokaci ba, gwanda ta je su yi ta a yau. Maka isar da saƙon yankin kwana ne yake karanta wa fada saƙon yankin ja'i kamar haka. Dama mun yi mamaki, a ce kuna da mutum a yankin yankinku kamar magaji bawa, amma a ce kun zo yankinmu neman taimako da inda maciji. Hakika mu ma mun zama shashashu da muka yi da kudirin ku. Bayan mun san da cewa ku abokan gaban mu ne na tuntuli-tuli. A ko da yaushe ku yankin kuna kuna so ku dinga nunawa kun fi sauran yankunan ne. To muna so ku sani ku ƙara sani. Lokaci yayi da za mu mai da yankin kuna babbar makabarta. Don kuwa mun yi sako yankin Jimo. Mun ziga su na jirma macizai da kuka kashe. Tun kafin ku yi aiki yankin tudu mun riga ku. Don ba za mu yadda da kashe mana inu maciji da kuka yi ba. Mun gaya wa yankin tudu kun kashe mana inu maciji. Sannan ba mamaki ku yi musu aiki da ba ku iro maganin macizai. To mun toshe wannan hanyar. Don mun tuno wa sarkin tudu tsohon raunin da yankinku suka yi masa ta hanyar kashe masa gudan jininsa. Don haka ku fara shirya wa tarban yaƙi na yankuna guda uku. Yankin ja'i, yankin jimo, yankin tudu. Saƙo daga yankin fulanin ja'i. Maka isar da saƙo yana gama karantawa aka hau kallon kallo. Mai unguwa ori ya ce, yaƙi da yanki uku akan yanki ɗaya? Kuma lokaci ɗaya? Cewan sarki ci baɗo Arɗo ya ce, mu dai mun sani ba mu aikata komai ba. Mu sa a ranmu wannan wata jarrabawa ce daga Allah kuma yana sani da mu, shi zai kawo mana ɗauki. Kar mu ce za mu yi wani shirin yaƙi mu zuba wa sarautar Allah ido. Kowa ya amsa da haka ne sannan kowa ya watse ciki da alhini. Azima na kwance akan bishiya, rabinta mutum, rabinta macijiya. Jelanta na lilo a saman reshen bishiya, fiskanta a haɗe har gefe da gefen ya yi ja. Idonta kuwa ya ƙara rikidewa yari ne ya koma bulu sosai hatta farin babu. Aziza tana zuwa jejin hayi, jilan Azima ta fara hangowa. Saurin karasowa ta yi ta ce, Azima, jin muryan Aziza ya sa Azima su lalowa tare da komawa mutum. A fusace ta yau kan Aziza, tana isowa gabanta kafin ta yi mata magana. Aziza ta yi saurin dafi goshin Azima, nan take ta ji abu yana shige mata kai, sai ta girgiza. Ganin yadda Azima ta tsaya ya sa Aziza faɗin. Azima, lokaci yayi da zaki saduda, ki dakata haka. Murmushi azima ce tana yi wa Aziza kallon baki da hankali. Ni ke cewa na saduda? To na ji, zan saduda, amma bayan na kashe babba. Ta faɗa tana cije baki. Aziza ta ce, Wai ke wace irin dabba ce azima? Murmushi azima ta kuma yi, ta ce, Macijiya. Ina kina tambaya ta ni wace irin dabba ce? To ni macijiya ce kamar ki, amma bambancin shi ne, ni muguwa ce, ke akasin haka. Har yanzu ban huce abin da kika min ba, Ki bar ganin kin sa jikina yi sanyi, kin kafar min da dafi na. Ba shi zai dakatar da ni ba, na iya yau ne kawai. Amma gobe zan haɗa da kisan da ban yi ba a yau. Aziza ta jinjina kai ta ce, Kin sha faɗa min idan na isa na dakatar da ke. Ni kuma na sha faɗa miki cewa ba zan bar hakan ta faru ba. Shi ne zan ƙara nanata miki, ba zan bar hakan ta faru ba. Don haka, mu je gida, kafin hajja ta tutse mu da tambaya. A hankali azima ta juya ta dafe kirjinta, Don abin da Aziya ta tura mata ya shige da sosai. A hankali suka jira suna tafiya. Don Azima na da bukatar ta kwanta don jikinta ya mutu. Saboda abin da Aziza ta tura mata a hankali yake bin jikinta yana kashe mata shi. Don makarin dafi ta tura mata. A haka suka iso kofar gida. Aziza ce ta fara shigewa da sallama. Ta samu babba da hajja suna zaune. Yana labarta mata wasikan da yankin ja'i suka turo. Wanda kaf abin da babba ya faɗi a kunnen Azima. Tana rarrafawa da kyar. amma wani daɗi ne ma mai zuciyarta. Nan ta hau murmushi tare da faɗin. Yankuna uku za su yaƙi yankin kwana? Wayo daɗi. Bar na ɗaga ƙafa don ganin yadda za a shafe yankin kwana. Idan ya so na kashe magaji bawa daga baya. Ta faɗa gami da sallama ta shiga gidan. Hajja ta ce, Azima, ina kika je ne? Ni an yaji na ganki kuwa? Ya na ganki haka kamar wacce bata da lafiya. Kin ganni mana Hajja, ko dai wannan bala'in ne ya sa kanku ke da bakwai kama da wuta. Sanar jiya ganni a haka ba wata matsala ba ce babba kaina ne ke ciwo. Da na yi bacci na farka zan dawo daidai. Azima ta faɗa tana kallon baffa. Da ido baffa yake bin Azima yayin take masa wani irin kallo. Hajja ta ce, Allah ya kyauta, je ki kwanta. Hajja ta shige bukka. Azima ta juya kenan za ta shiga bukka. Idan baffa yana kanta ya kasa kawar kai daga kanta. Wuyanta ta je na mata ƙaiƙayi, ta sa hannu ta sosa. Tana sosawa sai ga sabar maciji ya faɗi. carab a idon Baffa. Wani wawan firgita Baffa ya yi, ya tashi jiki na rawa, ya karasa ya ɗauki sabar yana kallo. Saurin girgiza kai yana faɗin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me hakan yake nufi? Jikin Baffa ya yi mugun sanyi don ya tsorata ba kaɗan ba. Bukkarsa ya shige yana jika ka dawo, ɗauke da wannan fatar a hannunsa. Cikin rawan murya ya ce, Me ya kamata na yi? Dole na na haɗa maganin gano wa idanuna. Amma kafin na samu furen surfa sai na je jejin gangare. Kuma kafin na dawo sai na samu kwana biyu saboda dogon tafiya ne. Ban ci da zama ba. Insha Allahu zan tafi gobe. Yana gama faɗin hakan ya fito daga bukkar. Yana fitowa ya ga Hajja. Ya gaya mata gobe da safe zai tafi jejin gangare. Hajja ta ce, "Me za ka yi?" Akwai maganin da nake son haɗawa ne, kuma da furen da ganyen dole sai na je jejin gangare. To baffan 'yan biyu, Allah ya kai mu lafiya. Baffa ya amsa da amin ya bice, Bai zarce ko ina ba sai wajen arɗo. Bai ɓoye mishi komai ba kasancewar shi mahaifinsa ya gaya masa komai. Sosai hankalin ardo ya tashi ya kalle sa ya ce, Magaji, Bana na so gaya kowa wannan batun, ka ji ko? Har sai ka tabbatar. Baffa ya gyaɗa kai cike da damuwa, nan suka ci gaba da tattaunawa akan lamarin. Da washe gari, asibanci Baffa ya yi bar yankin kwana don bai ga ta zama ba. Ko da Aziza ta farka ita ce kawai ta tambayi ina Baffa yake. Nan Hajji take gaya mata ya tafi jejin gangare don ya samo wasu ganyen magani. Aziza ta ce, To Allah ya damun da baffa na lafiya. Hajja ta amsa da amin. Ita kuwa Azima tunda ta fara bacci, ba ita ta farka ba sai gefen sallar la'asar. Ko da ta farka, Aziza na shirin ɗaura mata hannu a goshi. Ta yi sauri riƙe hannun Aziza ta ce, Babu bukata Aziza, yau ina cikin farin ciki, babu wanda zan kashe, amma za a mutu da yawa gobe. A'a, ba wai ina nufin da hannuna ba fa, don naga kina min wani kallo. Wallahi babu wanda zan kashe, amma gobe akwai zub da jini a yankin kwana. Tana gama faɗin hakan ta tashi ta fito, ta samu hajja a tsakar gida. Hajja ta ce, Azima wannan bacci naki yayi yawa. Haba dan Allah, mutum ya ta faman bacci, babu sallah babu salati, ko kina fashin sallah ne? Ya tsinai fiska Azima ta yi kafin ta ce, Ni fa hajja, wannan fashin sallah da kika faɗi, me ma yake da suna? Al'ada ko? To ni ba na yi, kuma ban taɓa yi ba. Sallah gaba ɗayanta ne ni ba na yi. Kuma hajja, sanda Aziza take zuwa Islamiyyar Malam Saini, ni kin taɓa ganin na je ne? Har Aziza ta yi sauka, ni ban taɓa zuwa Islamiyyar Malam Saini ba. Ko kin taɓa ganin a watan Ramadan na yi azumi ne. Ki kyale da maganar wani abu wai shi sallah. Tana gama faɗin hakan ta fice. Aziza na tsaye a bukka tana kallon Azima. Bayan Azima ta fita, Hajja ta kalli Aziza a hankali ta ce, Aziza, me ke damun ‘yar uwarki? Murmushin tausayin Hajja Aziza ta yi ta matso kusa da Hajja, ta kama hannun da ta ce, Kun kusa sani Hajja nan ba da jimawa ba, don ba zan iya jimrin ganin hawayenki na zuba a kanmu ba, Zan gaya miki gaskiya da zaran baffa ya dawo, ko da kuwa za a kashe mu. Hajja ta buɗi baki za ta yi magana, da sauri Aziza ta ce. Dan Allah Hajja karki ce komai. Asima ba ta sallah, ba ta salati, ba ta azumi, duk wani aikin ibada ba ta yi. Na gaji da miki karya Hajja, ba zan iya jimre miki karya ba. Tana gama faɗin hakan ta fice da gudu tana kuka. Aka bar Hajja jikinta na kakkarwa. Da yamma sai ga wasiƙa daga yanki uku zuwa yankin kwana. akan za su kawo musu farmaki gobe da safe. Hakika wannan sako ya hau ne hankalin jama'ar yankin kwana, inda mata da dama har ma da maza suka fara kuka. Sarki Cibado da mai unguwa Ori suka ce, gashi magaji baya nan, kuma babu halin a yi masa sako har sai ya dawo. Sarkin ma garkuwa ya ɗan samu lafiya. Kafin ka ce me, Sarki Cibado ya bada umarni. A yi shela a yankin kwana gaba ɗayanta, za a kawo farmaki gobe kuma yankuna guda uku. Don haka kowa ya kasance cikin shiri, amma ba na tarban yaƙi ba. Hajja da Aziza sun kasa zaune sun kasa tsaye. Saboda tashin hankali sai jika ka dawo suke a tsakar gida. Amma Azima tana zaune hankalin ta kwance sai fuskar dogon gashin da take yi. Aziza ce ta kalle ta, ta ga babu alamun damuwa ta tare da ita. Cikin haushi da tsanan Azima da ta fara darsuwa a zuciyarta ta ce, "Wai ke Azima, wace irin dabba ce? Ana maganar kawo farmaki yankin nan amma kina zaune kina tsifar kai?" Macijiya. Azima ta faɗa ba tare ta dago ta kalli Aziza ba. Hajja ta juyo a firgice ta ce, "Ma, Mami kika ce Azima? Tana shirin ƙara nanatawa, Aziza ta yi saurin faɗin, mahaukaciya kawai. Ga kiko babbar mahaukaciya? Azima ta faɗa tana ɗagowa a fusace. Don Allah faɗan ya isa haka. Hajja ta katse su. Ku yi ta addu'a kawai, Allah ya ba mu mafita da wannan faɗan naku. Ko uhun ba su ƙara cewa ba. Da washe gari kamar yadda saƙo ya iske su, hakan kuwa ta kasance. Inda yankin ja'i, da yankin jimu, da yankin tudu suka yi cincirindo suka zo yaƙar yankin kwana. Amma abin mamaki babu wanda ga yankin kwana da ya ɗauki makami. Abin ya basu su mamaki. shi shine wanda ya fito ya fara magana kasancewarsa babba. Tsohon bafulata ne mai dattako. Mu ba za mu yi yaƙi da ku ba, idan har kuna so ku sa takobi duk ku kashe mu. Har ga Allah mun yi imani wannan ita ce kaddaran mu. Ba mu kashe innu maciji ba. A ranar da aka kashe innu maciji, mu ma mun yi rashin mutanen yankin nan har mutum goma sha hudu. Haka ma jarman macizai. Sannan sarkin Fulanin Tudu Ba mu aikata muku laifin komai ba, kawai neman fitina kuke yi. Idan kuma yaronka da aka kashe a yankin nan ne, laifi ya aikata aka masa hukunci. Na rantse da wanda ya busa min numfashi, idan har aka samu wani dan yankin kwana, da ya laifi makamancin wanda ka ya zo a yankin nan. Ya aikata, wallahi mun yarje muku, a fille masa kansa a kawo mana kamar yadda muka yi muku. Ba a barin laifi a doron ƙasa, don ba a san me zai kuma aikatawa a gaba ba. Mu saboda muna bin al'ada da ibada, shi yasa yankinmu ya yi bakin jini a sauran yankuna. Idan har maganan da na yi ba ku gamsu ba, kuna iya shafe mu a doron ƙasa ko yi farin ciki. Ardo yana gama faɗi, jama'ar yankin kwana suka miƙa wuya. Ganin hakan yasa yankin Jimo jikinsu yayi sanyi. Suka ce ba za su yaƙi da yankin kwana ba, nan take suka juya. Yankin tudu da yankin ja'i kuwa suka ce suna nan, sai sun shafe yankin kwana. Gudu kawai baffa yake akan dokinsa, haka kawai yake ji a jikinsa mahaifarsa babu lafiya. A yankin kwana kuwa, ganin yadda yankin ja'i suka fara zubar da yara da manya ta hanyar sare su da takobi, Yasa garkuwan fulanin kwana cewa sarki ci baɗo da kuma Ardo. Ranka ya daɗe, hakika ba za mu tsaya a shafe mu ba tare da mun sa hannu ba. Don ba mu aikata laifi ba. Burin yankin ja'ishi ne, su sun shafe yankin kwana. Don haka kowa ya ɗibi makamai mu gabsa da haka suke so. Mai unguwa aure ya ce, tabbas haka ne. Nan garkuwa ya bada umarni a ɗauko takobi a fara maida wa yanki biyun martani. Duk wannan tarzoma da ake yi, Azima tana saman bishiya tana kallo tana dariya Aziza ganin kisan da ake wa mutanen yankinta ya yi yawa ne. Yasa ta faɗi a ranta, ina burin bappa na shine ya ga ya mutu ya bar yankinsa lafiya. Don haka dole ne na dakatar da yakin nan ta kowace hanya ne. In ba haka ba yau babu sauro da zai rage a yankin nan. Ta kalli hajja da ke tsaye tana kalmar shahada. Don yawanci mutane sun sadakar ba za su rayu ba yau. Ta ce, Hajja, ina jin fitsari zan je gida na dawo. Ta ƙarasa faɗin ta da juyawa Saurin kamo hannunta Hajja ta yi tare da cewa, Aziza baki da hankali ashe ban sani ba? Kina ganin yadda ake zub da jini? Tamkar ana ɗibar ruwa a rafin jimulo ake watsawa? Ki ce za ki koma gida ki yi fitsari? Idan kika bincika wasu adan har kashi sun yi a jikinsu. Don haka Aziza ki yi ki kawai a jikinki. Gwanda mu tsaya anan, idan har Allah ya sa aka gama da sauran kafin a iso kanmu. Idan kuma Allah ya sa baffanku ya dawo a kan lokaci, to, don shi yasa na ce miki mu tsaya a nan, saboda ga hanyar da zai fito ta nan. Hajji ta faɗa tana ƙara riƙe hannun Aziza. Girgiza kai Aziza ta yi ta ce, Hajji to ni kin riƙe ni a nan, babu fa Azima a nan. Da sauri Hajji ta ce, Na shiga uku, Azima? Kwantar da hankalin hankalinki Hajja, bari na je na yi fitsari sai na dubo ta mata ko tare. Don Allah Aziza ki kula, kin min alƙawari za ki dawo lafiya. Na miki alƙawari ta zan dawo lafiya. Sai da Aziza ta faɗi haka kafin Hajja ta sake ta. Da gudu Aziza ta yi hanyar gida, don ta shirya ta dawo ta yaƙin. Haka Baffa ya shigo yankin yankinsa ya samu gagarumin yaki. Amma da shike bashi da lokacin tsayawa, gida ya wuce kai tsaye. Ya haɗa maganin furin sirfa, sannan ya je ya kirawo Hajja inda ya ganta sanda ya shigo, amma ita bata gan shi ba. Yake tambayar ta, "Ina Aziza da Azima?" Hajja ta ce, "Aziza ta ce min za ta zo gida. Ba mamaki tana kewaye, cikinta ne ya tsure saboda wannan tashin hankalin." Azima kuma ban ganta ba, dan Aziza ta ce min idan za ta dawo za ta dubo ta sai zo su same ni a can. Baffa ya ce, "Boye a can." ni kuma zan ɓoye anan, kar ki kuskura ki magana kin ji ko Haji tana shirin tambayan baffa me yake sanyi ya ce Jumala kar ki tambaye ni komai za ki gane wa idanunki ke dai ki abin da na saka ki Yakin kuma ina da ne akan garkuwa zai tare wa yankin kwana tunda ya sa hannu kafin da gama binciken da zan yi don haka kar ki tambayi komai kawai ki je ki ɓoye kuma kar ki kuskura ki fito Hajja ta amsa da to maganin da baffa ya haɗa ya kewaye kofan gidan da shi sannan ya zuba wani abu ya koma ya makale Azima da ke kwance akan bishiya, haka kawai ta ji kamar an tsikare ta. Saurin saukowa ta a saman bishiyar idan ta ya kara canza kala. Nan ta nufi hanyar gida ba ta ta san dalilin hakan ba. Wanda take ji kamar an saka mata kuran karfe ne yake janta. Aziza ce ta fito daga kewaye idan ta zur alaman ta ci kuka. Tana fitowa ta shige bukkar su. Baffa da ke makale a zanar kofar waje, ya hango Azima tana tahowa tana layi. Tana zuwa za ta shiga gidan, aka yi wani sama da ita aka buga ta da ƙasa. yayin da ta ji koWani fata ta jikinta tana mata zafi. Ihu ta saka tana rarrike jikinta. Ta ƙafarta ta fara rikidewa. Wani wawan zaro ido baffa yayi yayin da ya sumar wucin gadi. Wannan shi ake kira da tashin hankalin da ba a sa masa rana. Aziza kuwa shiryawa ta don taimakawa yankinta. Ta zo fitowa kenan har ta sa kafa aka yi sama da ita. Ihu ta saka ta faɗi ƙasa wanwar. Girgiza kai ta hauyi jin yadda jikinta ya amsa tana shirin rikidewa ta koma macijiya. Cikin ɗimaucewa ta fara furta. furen surfa na macizai waye kawai ya zuba a kofan gidan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a a'a a'a bata bari hakan ya faru ba ta shige bukka da gudu Hajar ke kallon ta ta zaro ido waje to me yake faruwa da ita gabafansa ya ce kar ta fito anya za ta iya kuwa ba za ta fita ta je ta dubo aziza ba kuwa haƙuri dai ta yi amma hankalinta na kan aziza aziza kuwa tana shiga bukka ta hau kwalawa inda fandi kira yayin da fatan jikinta ya koma farisal Daga ƙugunta abin da ya yi ƙasa ta koma macijiya. Cikin matsanacin kuka, Aziza ke kiran Inna Fandi har ta bayyana. Ta ce, Na shiga uku Inna Fandi, firinsir na macizai, waye zuba? Inna Fandi ta ce, Yanzu za a fara Aziza. Ba kowa bane ya haɗa maganin firinsir illa magaji, wanda a halin yanzu Azima tana waje tana rikidewa. Ke magaki A yanzu babbanku ya gane cewa Azima macijiya ce, ke ce kawai bai gani ba. Don haka ki gaya masa gaskiya don a san yadda za a yi a yi maganin abin. To wani irin maganin abin inna fandi? Ƙarshe dai na san kashe mu baffa zai yi da hannunsa. Inna fandi ta ce, ban da ikon gaya muku komai, idan har na gaya muku zan iya mutuwa. Magaji shi ne zai gaya muku, yanzu dai me yake bukata na miki? Ina so na je na tsaye da yakin da ake yi ne kafin na dawo a yi ta gida. Ki taimaka min na fita a gidan nan. Inna fandi ta ce, an gama. Sannan ta ɗauki Aziza suka ɓace don zuwa tsaye da yaƙi. A waje kuwa faɗin halin da baffa yake ciki ɓata lokaci ne bayan ya farfaɗo daga soman da ya yi. A hankali yake tunkaran azima da ke birgima tana ihu jikinta na ƙara rikidewa. Rasa abin yi baffa ya yi kawai sai ya saka kuka. Ya duka a gaban azima. Ganin hakan ya sa azima ɓacewa bat. A wajen baffa ya zaman ƴan bori. A wajen gari kuwa sanda inna fandi ta fice da aziza. Nan aziza ta ɓace tana kwasar mutanen yankin ja'i tana watsar da su. Mutum na tsaye sai dai ya ji an ɗaga sa sama an wurga sa. Idan na tashi kwasa kuwa sai ta kwashi kamar mutum goma da jelanta ta watsar da su. Mutanen yankin tudu jin sun daina yaƙi da mutane sun koma yi da aljanu. Ya saka su fara arcewa suna faɗin kaf yankin kwana ba mutane ba ne. Haka zalika yankin ja'i da suka fara jin jiki su ma su da kansu suka arce. Sigar kuwa gani kawai suka yi kafin kiftawa da bismillah. Duk yawan rundunar da suka zo sun watse. Hamdala suka fara yi suna godiya ga Allah. amma tabbas an kashe musu mutane. A hankali Aziza ta bayyana ta zama mutum. Tana ganin mutane kwanci cikin jini, yara da manya, maza da mata. Hawaye ta share game da kama hanyar gida. Tana cikin tafiya, inna fandi ta kira sunanta. Aziza! Cak, Aziza ta tsaya, sannan inna fandi ta ce. Idan kin je gida, ki tambayi baffan ku magaji bawa, su waye banju da bahula. Inna fandi tana faɗin hakan ba ta sake cewa komai ba. Da gudu Aziza ta yi hanyar gida. Ko ta isa har yanzu baffa yana zube a kofar gidan ya kasa tashi. Da sauri Aziza ta ɗaga sa tana kiran sunansa. Baffa, baffa, baffa. A tsorace don ta zaton Azima ta yi masa wani abun ne don za ta aika. Da kira Aziza ta kama baffa. Ta zo shiga gida ta ga har yanzu akwai sauran furen surfa a kofar gidan. Gashi babu abun da za ta iya wa furen Abu ɗaya za ta iya yi shi ne. ta nemi taimakon Inna Fandi. Tun kafin ta kira ta ma ta bayyana ta kwashe sauran na bakin kofa Kafin Aziza ta ja baffa suka shiga cikin gida. Suna shigowa hajji wacce har yanzu tana makale ta kasa fitowa. Bisa ga cewan baffan yan biyu da ya ce kada ta fito, shi yasa ta ci gaba da makalewa. Ganin Aziza ta shigo da baffa a hannu yasa hajji fitowa a kidime tana faɗin. Subhanallahi, Aziza, me faru da baffan ku? Aziza bata tsaya ba wa hajji amsa ba, illa randan ƙasa da ta nufa ta ɗebo ruwa mai sanyi ta watsawa baffa. Nan ya sauke ajiyan zuciya yana ji kamar numfashin shi zai ɗauke. Ruwan Aziza ta bashi da kirai karɓa ya sha sannan ya dafe kansa. Sannu suke jera masa ba tsayawa. Sai zuwa can Hajji ta ce, Wai ni kam Aziza, kamar ɗazu na ga shiganki bukka, amma ta yaya kika fita a gidan nan ban gani ba? Ko bacewa kika yi? Hajja ta tambayi Aziza ne kawai, amma ga mamakinta sai ji ta Aziza ta ce, Eh, ɓacewa na yi Hajja. Saboda ba zan iya bi ta bakin kofa ba, saboda Baffa ya zuba furin sirfa. Zara ido Hajja ta yi, ba ma Hajja ba, hatta Baffa, Hatta baffa da bai gama dawowa daidai ba, ya ɗago kai yana kallon Aziza, wacce ta miƙe tsaye tana ja da baya. Tana girgiza kai tare da hawaye mai ban tausayi tana faɗin. Gwanda a yi ta ƙare yau. Yau za ku san wani irin yara kuka haifa. Hajja, baffa, ku yi haƙuri. Hakika ba ku haifi mutane ba. Baffa, na san da hannunka za ka kashe mu bayan ka san muɗin su waye. Na san ka gama gane azima, ni ce kawai baka gane ba. Ba zan iya munafurtan ka ba baffa, Da sauri Hajji ta miƙe tana faɗin. Me ke faɗi ne haka Aziza? Kar ki matso inda nake. Aziza ta faɗa da ƙarfi. Hajji ta ce, "Sabida me Aziza? Ni fa mahaifiyarki ce." Tana faɗa tana ƙara tunkaro Aziza da ke matsawa baya. Rinsa ido Aziza ta yi ta buɗe. Ta haɗe rai cikin ɗaga murya ta ce, "Sabida ni macijiya ce, Azima da Aziza macizai ne." Aziza ta faɗi hakan tare da komawa macijiya. Wani mahaukacin ƙara hajji ta saka ta da yin baya-baya ta faɗi tim a ƙasa. Ganin hakan ya sa Aziza ta koma mutum. Ta yi kan hajja tana jijjiga ta ta da ambatar sunanta. Amma ina hajja ba ta motsi numfashinta ya tsaya cak. Cikin kuka Aziza ta ce, Hajja, hajja, ba dai haɗiyan zuciya kika yi ba, na shiga uku na babba. Aziza ta faɗa ta da juyawa wajen babba, nan ta ga ashe shi ma ya suma. Randar ruwan ƙasan gaba ɗaya Aziza ta ɗauko ta juya akan iyayenta. da suka saki ajiyan zuciya. Suna dawowa Aziza ta ce, Baffa, waye banju da bahula? Wani zabura baffa yana kallon Aziza. Da sauri ya miƙe tsaye ya ce, Dole kafin na san abin da yake yawo a jikinku, sai na haƙo abin da bana son haƙowa. Aziza, na fahimci ke kamar ba azima ba ce, da a ce ke kamar azima ce, da yadda muka soma da kin kashe mu. Na sha zargin azima na son kashe ni, amma na ƙi ba wa shaidan damar saka min wasu wasi a zuciyata akan yaran da na haifa da cikina. Don haka zan gaya miki waye banju da bahula da abin da ya shiga tsakaninmu da su. Amma kafin nan zo mu je jejin firi. Sauran riƙe hannun Aziza Hajja ta yi idan ta jawur ta ce. Ya isa haka babban ƴan biyu. Ka sha saka rayuwanka a hatsari Ga shi yanzu ya shafi yarana. Hajja ta fashe da wani matsanancin kuka tana zuba gwiwoyinta a ƙasa. Da sauri Aziza ta kama hannunta. Ko kaɗan Hajja bata ji tsoron Aziza ba. Cikin kuka ta ce, Macizai? Macizai? Macizai? Ni Jamila na haifi macizai? Ina, ba zai yi ba, kawai a dawo min da yara na Hajja ta kuma saka kuka mai taɓa zuciyar mai sauraro. To dai kun ji masu sauraro. Allah sarki Hajja, ta ban tausayi sosai. To alamu dai sun nuna har yanzu ba mu gama zagaye jejijjukan da za mu je ba, tunda yanzu za a wuce ne jejin firi daga wancan jeji da aka dawo wato jejin hayi. Domin sanin me zai faru a jejin firi,